الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوة a wannan babban masallaci mai albarka cibiyar sunna masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin talata 22 ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta da 1442 a lissafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da hudu ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2021 daidai muna cikin suratun nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma da yardar allah a yau za mu tashi akan aya ta nawa kenan nuqawamiya aya ta 135 daidai insha Allah ayata da aya da biyar daidai muna roƙon ubangiji Allah ta mana muwafaƙa da abin da za mu karanta samu da rahoto بسم يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين ونقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أولي بما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإهسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجرما وككايتي يا أيها الذين آمنوا يا قوت أن تسكي إيماني دا الله كونوا قوامين وقسن شيء يجوه بالإسلام da yin adalci ma'ana ku kasance masu tsayawa bilqisdi da yin adalci in ji Allah shuhada alillahi halin kasancewar ku kuna masu ba da shaida dan Allah shaidan nan walau ala anfusikum ko a bisa kanku da kanku ne za ku ba da shaida za ka ba da shaida a bisa kanka ka ba da shaida bisa adalci awul walidaini ko ga iyaye uwa da uba ku ba da shaida a kansu a bisa adalci wal'aƙarabi aqrabi ko akan makusanta wa ko ya ko ku ba da shaida a bisa adalci Allah ya ce in kun ganiya ai in ya al mashahudu alaihi ganiyan idan wanda za a ba da shaida a kansa in mawadaci ne daga cikin ƴan uwa ko wasu mutane daban au faqiran ko talaka shi ma ai ba da shaida a kansa akan adalci Allah ya ce fallahu aula bihima Allah ya fi ku sanin halin an gane ko ma'ana Allah ya fi su daraja kuma Allah ya fi ku sanin halin su lalle ne ku ba da shaida dan Allah fala tattabi'ul hawa dan haka ya ku jama'a kada ku bi son zuciya wajen ba da shaida innan an ta'adilu ai Allah ta'adilu dan kada ku yi adalci lalle ne ku ba da shaida da adalci wa in talu nan kuka jirkita magana kuka canja magana aw tu'ridu ko kuma kuka kauda kai akan ba da shaida ta gaskiya kuka gudu kuka buya lokacin da ake neman ku fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah fa ya kasance masani mai ba da labari dangane da abin da kuke aikatawa ashe duk shaida wannan da za a bayar Allah ma sai da nuna mana da za a yi shaida ina so mu rinka gane tun daga sallama da ranar na fara magana akai sallama shari'a ta nuna mana sai da ma shari'a ta nuna mana duk wani abu da zamu shari'a ta nuna mana balle wani abu da zai zama addini shine shari'a za ta manta aga ba za ta ba zai ta amanta ba Allah ka sada muna ganewa Allah ce shaidan nan koda mutum mawadaci ne zaka bada shaida yadda zaka bayar akan talaka ka bada shaida akan mai kuɗi ma haka kamar da sayyidina Ali ya waka wasu baitoci guda hudu ina fata an fahimta yace inna darahima fil amakini kulliha takasur rijala mahabatan wa jamala فهي اللسان لمن أراد hiya وهي liman لمن أراد قتالا وهي silahu لمن أراد قتالا إن الغني إذا تكلم بالخدا قالوا أسبت وصدقوا ما قالا وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخدأت يا هذا وقلت ضلالا abin da ya faɗa kenan yace inna dirahima kun ga kudi da kuke kallon su fil amakin kulliha a ko'ina a faɗin duniya inna daga sur mahabatan wa jamala tana tabbatar da mutane kyau da kuma kurjini idan kana so ka yi kyau komin bakin ka ka zama kana da kuɗi. yanzu a ma salsala kai balarabe ne asalin gama daga maka yake ina fata an fahimta idan kana so kai kwarjini ba wanda ya kai kwarjini duk taron da ka je sai an tashi ka samo kuɗi ka gari in ka zama tari za a rinka maka cikin gari kana yawo eh da kowa da kowa sai za ta ai wani inda ne zoce wani idan ma wani aina ba ka san shi ba asalin sama ai balarabe ne ai nan kawai Allah ne kaddara zai zo na mu na ku yi kokari ku shiri ba da wannan balarabe kuɗi kenan a eh, ma haka yake haka yake mahabatan wa jamala kenan sai yace in ji sayyidina ali hanyar lisanu su kuɗi inda da kuke kallon su harce ne liman arada fasahatan ga wanda yake son ya samu fasaha ga wanda yake son ya iya magana ya samu harce idan karatu ne baka iya ba idan kana da kuɗi yanzu nan za a koya maka karatu za ka yi karatu za ka zama babban malami duk malaman nan sai ka tara su lokaci ƙanƙani a ta koya ma malamin qur'ani daban malamin hadisi daban malamin fiqh daban malamin tauhidi daban malamin sira daban malamin lugha daban malamin huruf daban malamin english math chemistry biology physics wane ne duk daban daban ina mata an fahimta idan kana da kuɗi yanzu nan da za a koya maka wannan abu duk adab din nan za a zazzage maka so adabul jahili adabul wa duk za a ga san wannan malamin da zai zazzage maka adab adab <laughs> ina mata an fahimta amma ba ka da kuɗi wa zai saurare ka wahiyar lisanu liman arada fasahata wahiyar silahu kuma su kudi makami ne liman arada qitala ga wanda yake nufin yin yaki yanzu kana gida in kace aje a kama mun wane aka ce ai ya shiga kamaru ga kudi na naira dubu ɗari biyar aje a zo da shi taurin tankila nake da tsauri ta manjau a daga ji an kashe buk an zaba daga alan gura wannan shi shine shi wa shi wa ne sai abin da kake so za a masa me za ka je a kamo ka shi kuɗi ne za a kamo ka shi inda ba ka da kudi za ka iya wannan faɗan ba za ka iya ba Faɗin ya fi ƙarfin ka ne liman arada qitala innal ghaniya ita kaga mawadaci Za ta kallama bil khada idan yayi magana da kuskure qalu sai yan buri ba huna su ce a karta ranka dade daidai ka fada wa saddaqu ma qala su gaskata abin da ya fada ina fata an fahimta kamar dai yadda je maka bada bayani idan kotan fatanya ko kotar magirbi idan mai kudi ya ce tsera fa zai iya shiga ta ranka da ina ba hanyar sa ina na tanan yake bi ai kullun ka duba kota da wannan hannun malaka zai iya shiga amma za ta hanyar bera ta kullun tana yake bi amma idan talaka yace ai nan wannan ai yana bukatun gyara ne sai dalla talaka sai me kafin ne baka san ma zafin kudi ba ko sai sai a ba kai ku je ku kashe kawai talaka kawai kaza kaza kaza baka san ka juye naira dubu ɗaya ta zama naira dubu biyar ba eh kaza kaza a ran awar surutu kenan saboda me yasa saboda shi talaka ne kin jalaye Allahu akbar Allah ka azurta mu an gane ko sai yace إن إذا تكلم قالوا أثبت وصدقوا ما قال وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخدعت يا هذا وقلت ضلالا duk abin da talaka ya faɗa sai a ce a duk bata ya faɗa to shi mai shaida idan zai zo ya bada shaida shi Allah ce wa aqimu shahadata lillah ku da shaida ya ku musulmai dan Allah idan aka nemi ka bada shaida yanzu a sauran wasu gurare a wasu kotuna idan aka nemi mutum ya nemi wanda zai bada shaida akwai mutane da dama yan zauna gari banza 'yan zaman kashe wando sai ka zaga ka zago sai ka samu wani mutum ka yi magana da shi ya zo ya ba da shaida akan zuru bayan Allah ce waji ta nebu ƙaular zuru ku nisanci faɗi shaida ta zuru abin da baka ji ba baka gani baka ce ka ji ka gani haka aka yi wannan ka manzon Allah yana kishin gidi sai da ya ce yace wa shahadatu zur wa shahadatu zur da shaida zur abin da baka ji ba baka gani ba baka san yadda aka yi ba ka ce ka ji ka gani ka rantse ma da billahi lazi ka rantse da wallahi ka rantse da tallahi ka rantse da billahi sai ka rantse da alqur'ani gaba ki da wannan zunubin ka ba karamin zunubi bane malamai suka ce ba abin da zai hana ka shiga cikin wutar jahannama in baka tuba ba sai dai in baka mutu ba ubangiji Allah ka kare mu to lalle duk mutumin da zai ba da shaida ya shaida dan Allah kuma duk wanda zaka masa magana kai masa magana dan Allah in yayi daidai ka jinjina masa wani kayi daidai Allah ya saka ma da alkhairi in bai daidai ba wani baka yi daidai ba ba haka ake yi kaza ba kaza kamata ya zama kaza kaza ya kamata ya zama kaza kaza ga da ake yin sa kaza Ya mu da muka ce za mu yi kaza kuma mu ne muke yin kaza wannan ba ba daidai bane gare mu lalle ne mu mu kafa kanmu da kanmu shaida mu gyara kanmu ina fata an fahimta wa aqimu shahadata lillah lalle ne ka ba da shaida dan Allah amma idan wani ne ya laifi za ka faɗa idan kai ne ba za ka faɗa ba idan dan uwanka ne za ka danne idan uwan wani ne za ka faɗa ya zama laifi tudu ne kenan sai ka danne naka ka hango na wani to ubangiji ya hana mu faɗin irin waɗannan abubuwa yasa sace fala tattabi'ul hawa ya ku ya kada ku yarda ku bi son zuciya an ta'adilu ai Allah ta'adilu dan kada ku yi adalci ku yi adalci ko za a kika ko za a zage ka ko za a kushe ka ko za a yi fushi da kai dole in an zaga an je an dawo dole a dawo wajenka dan an san gaskiya ka faɗa ina fata an fahimta wa in talwu aw idan kuka canja magana bayan kun zo gaban alƙali sai ka canja magana ka san ga yadda aka yi amma sai ka canja ka jirkita aw tu'ridu ko kuka kauda kai to Allah ta gaya muku fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance masani ne mai bada labari dangane da abin da kuke aikatawa ko da wani laifi ne na wasu kar ma ya dauke ka ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu Allah ce i'dilu wa aqrabu littaqwa ina fata an fahimta kada ki kiyayyar wasu mutane ya dauke ku a bisa ku koye adalci Allah ce a ku yi adalci shine mafi kusa ga masu jin tsoron Allah duk wanda kaga yana yana faɗin gaskiya ana masa tsammanin tsoron Allah ta tare da shi amma duk wanda zai koye gaskiya wajen zaman tare wajen zaman duniya wajen iya siyasa wannan mutum ba mai gaskiya ba ba mai gaskiya ba tun mai gaskiya sai an guje shi inda aka guji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba za a guje shi ba amma da aka tafi aka guje shi aka je aka dawo dole wajen aka dawo wajen sa aka koma ina fata an fahimta ko an je an dawo duk inda zaka je dole zaka dawo la malja wa la manja minka illa ilayka gaskiya ɗaya ce turanta gaskiya in aka nemi shaida ka bada gaskiya kada ka faɗi shaida ta ƙarya Allah ka ba mu ikon yin gaskiya a rayuwarmu ya Allah sai ce يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على Allah, subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah aminu billahi ku yi imani da Allah ma'ana ku tabbata akan imani da Allah an gane ku. Ba na duk mutumin da ya yi imani da Allah ana so kuma ya ƙara imani imani na gaskiya an gane ku. da ya imanan ma'a imani idan imani ya ƙaru ma'ana idan kyakkyawan aiki ya karu, imani ma sai ya ƙaru al'imanu ya zidu wayan us in ji malam mai risala imani yana karuwa kuma yana raguwa imani yana ƙaruwa inda ka kara imani da ikhlasi da takawa kuma aikin ka ya zama mai kyau ne ba ka zama munafiki a rayuwa ba ko manka kana gaba gaba ne ba baya baya ina fata an fahimta kuma ko manka kana yin sa ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushriki da kullun irin wannan imani karuwa yake ba raguwa yake ba shi na Allah Allah yake faɗa a wani waje wa amman allazina amanu fazadatuhum imanan fa amman allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wannan suka yi imani da Allah imani na gaskiya kullum imanin su karuwa yake imanin karuwa yake Imani in ya karu ne har mutum ya kai matsayin siddiqi ina fata an fahimta idan imani ya kai imani ke imani ya kai imani bayan mutum ya zama musulmi ya zama mumini ya zama kuma siddiqi idan imani ya kai imani to lokacin da mutum zai kai siddiqi fa wannan Allah ne kadai ya sani yanzu ba wanda zai gaya maka kai matsayin siddiqi wanda zai gaya maka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fata an fahimta to wannan kenan sai Allah ya karanta wallazi na hata dau zadahum hudan wa atahum taqawahum duk wanda suka yi imani da Allah za mu ƙara musu wani tsoron Allah akan tsoron Allah hun hudan wa hun taqwa za a ƙara musu tsoron Allah sannan Allah zai ba su wani taqwa da ikhlasi a cikin zuciyarsu a ce kaga kenan imani kullum yana ƙaruwa yana raguwa ya imani yake ƙaruwa shine dukkan ayyuka na alkhairi a rinka ganin mutum a wajen ayyukan alkhairi kama daga salloli azumi zakka hajji, da salloli da ake yi na kwaɗayin shiga aljanna a ga mutum yana yi da wasu abubuwa na kyauta na ihsani amma duk da ka kai da aiki na ihsani na karan kanka da kai sai Allah amma baka da kyauta har yanzu imaninka da saura imaninka da saura kyauta wani abu ne na musamman wanda yake ƙara mahabba tsakaninka da wanda kai wa kyauta kowaye shi ba sai wanda ka sani ba kowaye shi zirin da kai mutum kyauta mala'ika zai maka addu'a idan dan Allah kai mala'iku za su ninninka maka addu'a sannan ƙauna ta ƙaru tsakaninka da waɗannan mutanen sannan soyayya ta ƙara ƙaruwa sannan bege ya ƙaru sannan arzikinka zai ƙaru sannan Allah zai kare ka Allah zai ƙara maka yawan arziki da yawan masoya da yawan magoya baya da yawan masu yi maka addu'a amma idan baka da wannan shikenan kullum kai kai ka kai sallah kai kaza kaza a akwai wani abin da ka bari wala tu'minu hatta tahabu wala tahabu hatta tahadu ba za ku yi imani ba sai kuna son junanku ba za ku so junanku ba sai kuna ba junanku har ya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da naira biyar ne dauki ka ba dan ɗan uwanka ka ce ga wani ka sha fiya wata kai haƙuri wannan alama ce ta soyayya yana nuna alama ran da dubu biyar ta zo kuma za ka ɗauka ka bashi ran da ka bashi dubu biyar ran da kuma linkin haka yanzu za ka ɗauka ka bashi ina fata an fahimta aka ce duk wanda ya baka kaɗan wata ran zai baka da yawa amma wanda ya hana ka kaɗan wata ran ma ba zai baka da yawan ba to kyauta tana daga cikin alamar imani mu rinka yawa kyauta ga ƴan uwanmu ya ku musulmai daga nan ne imani sai ya karu kisa Allah ta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah aminu billahi ku yi imani da Allah imani na gaskiya an gane ko wa rasulihi ku yi imani da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana imani da manzon Allah malamai sun fassara shi abubuwa da yawa amma imani cikakken imani nawa ne guda shida ne rukunan imani guda shida ne an gane ko al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi, wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ina fata an fahimta guda shida ne yin imani da manzanni to mu yi imani da wa rasulihi da manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani annabi bayan annabi manzan Allah ma yake la nabiyya ba'di ila yawmil qiyamah babu wani annabi a bayana daga yau tashin alkiyama duk wanda yace shi annabi ne ƙarya yake ƙarya yake yi ya fesa babu annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a samu malamai bayan sahabbai malamai malamai waɗanda za su yi da'awa akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke da'awa yau akan sawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kare halkarihun ina fata an fahimta wa rasulihi ku yi imani da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli ku yi imani da littafin da aka saukar da shi a bisa manzansa shine alqur'ani ma'ana Allah ce mu yi imani da alqur'ani an gane ko wal kitabil ladzi anzala min qabl sannan ku yi imani da littafin da aka saukar da shi tun gabanin alqur'ani ko tun gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne mu imani da waɗannan abubuwa aga idan muka yi imani da waɗannan dokokin musulunci gaba baki da a cikin zuci dokokin musulunci yana cikin mai alqur'ani duk wani musulmi yayi imani da at-taura yayi imani da linjila yayi imani da zabura yayi imani da suhufi ibrahim wa musa ina fata an fahimta kuma duk wani musulmi yayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da annabi isa a baya yayi imani da annabi musa yayi imani da annabi Ibrahim ya yi imani da annabi Nuhu ya yi imani da annabi Adamu da dukkan annabawan da suke tsakaninsu baki daya muna fata an fahimta duk musulmin da bai imani da annabi guda ɗaya ba wannan mutumi ba musulmi ba ne yanzu annabi isa da kiristanci suke cewa annabin ne mu musulmai mu ne muka fi cancanta da annabi isa fiye da su Muna fata an fahimta yau inda wani musulmi zai ce bai imani da annabi isa ba to shi ba musulmi ba ne annabi isa annabin mu shi sa Allah ta wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa tace wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza yas'al as-sadiqina an sidqihim ina fata an fahimta wayannan annabawa sune ulul azami guda biyar dukan wani musulmi yayi imani da su imani kuma na gaskiya babu gudu babu ja da baya Allah ka tare muna ganewa to dole mu yi imani da wayannan sannan imani ya zama imani na gaskiya Allah ce innal ladina amanu wal yawmil akhir wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir haka ne da mala wal kitabil ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi duk wanda ya kafirce ga Allah ma'ana duk wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah ya kin imani da Allah ya kin imani da mala'ikun Allah wa kutubihi yaƙin imani da littattafan Allah waɗanda muka ambata yanzu innan wa rusulihi yaƙin imani ma'ana ya kafirce da manzannin Allah waɗanda muka ambata yanzu nan wal yawmil akhir haka nan ya kafirce da ranar lahira yace ai babu ranar lahira babu ranar ƙarshe babu ranar kiyama kai mana mu je mu mala kai kai karka da mu zo mu sha kwanan nan yace duk ba haka bane wannan mutumin duk wanda ya faɗi wannan Allah ta faqad balla hakika wannan mutumin ya bata dalalan ba'ida bata manisanci anil haƙi gabarin gaskiya an gane ko wannan mutumin ya bata bat ba labarinsa sai dai in ya tuba lallai ne mutum ya tuba ya gane cewa wannan abin da Allah ya faɗa shine hanya ta tsira kuma ita ce hanya da mutum zai bi ya samu Allah lamin lafiya kama ya qulul mu'min fi kulli salatin ihdinas siratal mustaqim kamar yadda mu'mini kullun suke addu'a cikin kowace sallah suna cewa ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici an gane ko ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici domin in ba wannan addu'a ta yau da gobe shi sa duk abin da kake ka rinka yin addu'a kar ka ji kanka kana kan imani ko kana kan sunna ko kai musulmi ne ka rinka roƙon Allah Allah ka ƙara mun shirya ya Allah abin da nake na daidai in nan in daidai ne ka tabbatar da daga daga na akan daidai abin da nake in ba daidai nake yi ba a datan ka yafe min kuskuren da nake ka dawo da ni kan daidai ya Allah to insha Allah Allah zai kara maka shiriya idan ji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum ce idan mutum yana roƙon Allah yana addu'a Allah zai bashi haske wanda zaka rinka tafiya akan hasken ko manka haske ne yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim tun daga nan gidan duniya insha Allah kuma an je lahira ma Allah ya ƙara saka cikin wannan hasken yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atimim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ubangiji Allah ya kara mana haske innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma ازدادوا كفرا لم يغفر الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lazina amanu, lalle kaga waɗanda suka yi imani, ma'ana sun yi imani bi Musa ke, wa humul Yahud, sun makafaru sunan suka kafirce da bautar ɗan maraƙi, an gane ko, bitti himul ijila, suka kafirce da wannan bautar. thumma amanu ba'dahu sannan suka ƙara yin imani bayan kafirce wasu da bautar ɗan marƙin nan an gane sun kafaru sannan suka suka ƙara kafircewa bi Isa da Annabi Isa alaihi salam Allah ce thumma zadu kufran sannan suka ƙara yin wani kafirci na daban suka ƙara kafircewa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ce lam yakunillahu Allah bai kasance li yaghfira lahum zai musu gafara ba wala li yahdiyahum sabila kuma Allah ba zai shirye da su tafarkin tsira ba ba zai shirye da su hanyar da za su gane gaskiya ba malamai suka ce wa'annan wannan aya da wa take magana da yahuda wanda suka wuce ake magana kamar yadda muka yi fassara innal ladzina amanu bi musa thumma kafaru bi ibadati al-ijl thumma amanu ba'dahu thumma kafaru bi isa thumma zadu kufran bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da su aya take magana ko kuma da tsantsan munafikai take magana wasu malamai sun tafi akan cewa da wa'annan yahudawa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akai take magana wasu suka ce a da munafikai take magana domin munafiki shine zai yi imani yanzu an jima ya kafirce ya ƙara imani ya ce ai ni naka ne ina tare da ku ai bugu san wa'ancan ai dole yanzu kawai muke yi Aiku innan ku ne namu ah ba ga duk komai ma da ku muke yi ba eh kaza kaza kaza idan yana can yana wajen waɗancan in yana nan yana wajen ku sai malaman suka ce lalle wannan ayar fa ta yi kama da munafukai take magana an gane ko saboda mujahid yace wa rawa ibnu abi hatim min dariqi jabir an gane ko jabir yace an amir sha'abi, an ali radiyallahu anhu annahu qala yustakabu al-murtaddu thalathan ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا to faɗin wannan sai nuna cewa da munafikai take magana kuma da waɗanda suka yi ridda ma'ana ridda na munafirci amma duk wanda ya yi ridda bar addinin musulunci hukuncin su ne mai kisa saboda hadisin manzo Allah da ke man baddala dinahu faqatulu duk wanda ya musanya addinin sa daga musulunci zuwa kafirci wannan mutumin annabi ya ce ku kashe shi amma mutumin da yake cikin musulmai yake cikin musulmai amma yake fifita kafirai akan musulmai wajen ma'amala na kasuwanci ko wajen ma'amala na yau da gobe ko wajen ma'amala na basu gidan haya ko ɗakin haya ko rumfar kasuwa ta haya ko a kukuta a ce musu da wani fegi ko filaye su coci na musamman ko cocin ma naka ne kai musulmi filin naka ne ginin naka ne ka ɗauka ka basu haya wannan mutum ya gabaki da ya yi ɓarin addininsa tun daga farko har ƙarshe ba shi da rabo a wajen Allah wallahi ba shi da rabo a wajen Allah har abada ba zai ka taimakawa arne maƙiyin Allah maƙiyin annabi Muhammad maƙiyin addinin Allah kuma kai ka ce kai musulmi ne kana tare da musulmai na kwarai kuma imanin ka ya amfane ka sai ya imanin ka zai amfane ka bayan kana goyon bayan maƙiya addinin Allah kana goyon bayan su ɗari bisa ɗari kana taimaka musu ko a wajen aiki ne kafi zaben kafirai in gida ne ya fito gidaje ɗaya biyu uku ta ce a yi a wannan ba kuma a bar wancan a bar wancan kuma duk arna ne a wajen aiki ta yaya kenan ina soyayya kake ga musulmai Allah ce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran Allah ce lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila har abada Allah ba zai shirye da su tafarkin gane gaskiya ba in ba sun tuba taubatan da su hatan ba an gane ko shine tariqan ila al Ta tafarki na gane gaskiya shine wala li yahdihum sabila Allah ba zai gane da su tafarkin gane gaskiya ba sai in sun tuba taubatan da su ha malam mai su iya kai ba ina fata dai an fahimta malam mai jalalai abin da ya faɗa kenan tariqan ila al-haq kenan ake kaga taimaka arne babban kuskure yasa mu wa musulmai manzon Allah ya hana yace inna la nasta'inu bi kafirin mu ba ma neman taimako da kafiri kafiri ka zo ka mana kaza ka ba mu kaza muna son ka a ba ma neman taimako da kafiri muna fata da an fahimta da wannan ne kafirai abin nan malamai suke cewa kafiri a duk inda yake a matsar da shi a matsa shi a hanya mafi kunci hadisi na nan tun daga cin bulugun mara in za ku ce da kafiri kai ne hanyar takace kai musulmi amma yau hanyar takace ku tasa ayo ta sace ko taku Ka su ce ne masu yanci ne masu garin saboda sun sai ko ina ko ina ya zama nasu komai ya zama su komai su suke baku wannan in kuskure ne dole musulmai mu tashi mu koyi sana'o'i wallahi yan kasuwa a shiga kasuwa ma'aikatan gwamnati a shiga aikin gwamnati kafinta a nemi kafinta teloli a nemi telanci masu tuki su nemi aikin tuki na nafe ne na motoci ne gari zuwa gari na anguwa ne zuwa anguwa hatta aikin sharan nan kada wallahi sallah kada mu ta gaji a kai Mutum wai kaki ne ka ɗauka ka ɗauki tsintsiya ka yi shara yau da gobe ba haka za ka dawo ba ka san wata ran ko kai ne za ka zama darakta in charge na wajen ba amma ka ce kai ka fi ƙarfin kaza kai ka fi ƙarfin kaza abin da ke kashe muke wani ga mun fi ƙarfin kaza sai dai kawai mu zo mu zauna a gindin bisha mai hira zaman kashe wando julusul baɗala zaman kashe wando kullum wannan kai na nan ai kullum a kare baka in ka zo sallah ba wani bokari ya kake dan karkarin gugun ya lalace dan Allah ba haka bane wannan ina zai kai mu amma wajen magana kafi goyon arna kafi goyon bayan arna kai tsaye saboda arna zai baka naira dubu ɗari cin hanci musulmi kuma naira dubu biyar zai baka ko goma ba abin da ke faruwa kenan ba wallahi tallahi gara kar musulmi ya baka ko sisi arna ya baka naira dubu ɗari biyu ka ce baka so ka zaɓi musulmi dan uwanka wannan jihadi kai jihadi kai Allah ka ganar da mu wa'annan abubuwa Allah ka ganar da mu wa'annan da haka ne gidaje da dama suka yi yawa coci da yawa ya yawa a garin nan sai coci ya girma ainihin sa fulot ne na gidaje ba mai magana sai an fara yin coci sai abin ya girma an zo ana fara samun wani designing da decorations da menene kaji a makuma masu cocin nan a kana ina abu ya shiga har batikan hotonsa da taswira da grand da menene da waye duk batikan kana ina abin da ba za ku iya tada shi ba sai kawai magana mitar faki an ce ku shiga aikin soja kungi aikin dan sanda kungi immigration kungi police babu alkali babu lauyoyi babu komai babu kai da kawai aikin banki kawai kana dan juya akan mahogani kana dan ANC akan ta kawai ba ga bane kai ANC kan muna nan amma kai wahala ubangiji Allah ka sa muna gane yan wawu ya bata kisa duk wani aiki mai wahala ko karatu ne guda biyu aka ce maka wannan mai sauki ne wannan mai wahala ne ka zaɓi mai wahala kada kai da ka zaɓi mai sauki ko aji ne aka ce maka wannan ajin da sauki wannan ajin da wahala ka shiga mai wahalar daren da ka iya mai wahalar mara wahalar ba za a koya maka shi ba amma daren da ka shiga mara wahala mai wahalar dole sai an koya ma yanzu kamar duk malamin da ya iya warsu karatunmu na allo har sai dai a koya masa wasu ƙa'idoji amma ba za a koya masa duka ba amma ka iya harsu dole akwai maka warsu dan warshin ya fi wahala wannan shine abin da zamu iya ganewa a hankalin mu in Allah ka sa da muna ganewa Allah ta wala li yahdihum sabila idan zamu gane da munafiki yake magana sai Allah sai ce Ubangiji ce bashiril munafiqina ya rasulullah kayo munafiqai albishir bi anna lahum azaban alima da cewa azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su ranar tashin alƙiyama su waye waɗannan munafukai أيبتغون عندهم العزة فإن العزة Ubangiji ya ce, Allazina, ai, humul lazina, su ne waɗannan da, su waɗannan munafukan kenan, an gane ko? Yadda khizunal kafiri na auliya suke riƙon kafirai a matsayin masoya na kusa abokanan sirri, abokanan ganawa, abokanan mitin, kuku, direba, shawara, kirina bodyguard, duk arni. ba haka bane alladhina yattakizun na auliya haka abun yake ba ne yake ba Allah ne yake ba Allah ya sunan wadanda suke rikin kafirai a matsayin masoya auliya a masoya kenan min dunil mu'minin kuma bayan mu'minai ba mu'minai ƴan uwansu ba ga mu'minai suna neman aiki ba a ba su Allah ka sare muna ganewa alladhina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin Allah ta ayyabtaguna indahum izzata shin a yaɗi na inda humun izzata shin suna neman girma ne a wajensu mana shin suna neman wani girma ne a nan gidan duniya samu ɗaukaka samu faɗa aji samu sunewa ne idan girma suke nema Allah ce a gaya musu fa innal izzata lillahi jami'a girma ga baki ɗaya duk na Allah a duniya ya ba wanda yake so a lahira ya ba wanda yake so tun daga nan gidan duniya idan Allah ya so duk bakin cikin da wani zai maka karka zama wane Allah sai ce ni Allah ni na rubuta kai wane kai na zaɓa kai ne zaka zama wane akwai da ya ce ba kai bane babu ai Allah ya ce kai ne kai kai kai in ne haka Allah ya so ana fata an fahimta fa innal izzata lillahi jami'a wala yanaluha ba kowa yake samun wannan girma ba illa awliya'uhu sai masoyan Allah na gaskiya wanda yake kaunar Allah da gaske yake faɗin gaskiya tsakaninsa da Allah yake gaya wa mutane Allah ya ce annabi ya ce tsakaninsa da ubangiji ba gudu ba da baya ba kauce kauce babu cene na ne Allah ke wannan shine masoyi na kai tsaye domin faɗin gaskiya sai ka rinza idanka to kuma sai ka yi da gaske kuma sai ka yi kamar kana yi tunda su mutane galibi ba gaskiya suke so a bada ba so suke sanar da kaɗan ɗan kauce kauce manzon Allah ma sai da aka gaya masa wannan wa da hinu. ina ma da zaka ɗan ɗan almundana ka ringa dan kauda magana kana dan zagaye ta kana dan kuskure ta kana dan kuma su dan zagaita wajen zagin ka ba haka bane waddu law tudhinu fayudhin na ma da ce zaka dan yi almundana kuma dan dan sassauta wajen ga maka bakar magana wajen zagin ka ya rasulullah Allah ce a'a ka ga ya musu ga ya musu gaskiya inji Allah da abin da aka aiko ka kai tsaye manzo Allah kuma ya fada sallallahu alaihi wasallam mu ma fada ba fada ba gashi nan muna ga ya muku kuma ba da ku kaɗai muke magana ba muna magana da duniya ne gaba ki ɗaya a yau ko ina jin mu ake kuma ko ina kallon mu ake kana jin muna magana ka ɗauka ko da wani muke bada bahasi ko martani ko wani ba ma magana da kowa wallahi aya in ta zo kai tsaye za mu yi magana sai ka ɗauka da wani nake magana ko da wasu nake magana ko wani a ina magana da aya ne abinda Allah ya ce a gaya muku ya ku bayan Allah shi nake gaya muku ina gaya muku abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa ne shi nake gaya muku ina gaya muku abin da malamai su ce a gaya muku ne shi nake gaya muku ina fata an fahimta ba da hausare nake karatu ba ba da garin maiduguri nake karatu ba ba da najeriya kaɗai nake karatu ba ba da afirka kaɗai nake karatu ba yau da duniya ga baki nake karatu ina fata ana fahimta ko ina ana jin mu yau ba alfahari nake ba ko ina ana jin mu kuma ko ina ana aiko har tambayoyi a kaza kaza kaza ka faɗa ban gane ba kai tsaye kuma za mu ce kaza kaza kaza kaza ne a miƙa musu an kenan sunna ta daga tafi Allah dama yayi alƙawari li yudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikuuna aw al-kafirun ya kana dan tsokin wani dan dan lungu kana ga wasu mutane hayin sun sun kasa fahimtar gaskiya Allah ne bai so su da shari'a ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha har manzon Allah ya gama wa'azi har ya koma ga Allah ko wanda ba su fahimci addini ba wanda ya kamata a ce a zamanin manzon Allah kar a samu wanda ba musulmi ko daya amma shari'a sai Allah ya so daga cikin dangin manzon Allah nawa ne wadanda ba musulmai ba danginsa manzon Allah ya damu abin ya dame shi yayi kuka yayi sujjada yi addu'a har sai da Allah ya masa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ko cewa kai innan zaka halakar da kanka ne dan 'yan'uwanka uwanka ba su kasance mu'minai ba a ta duk wani mai wa'azi yana cewa ga danginsa sun yi mai sun fahimta sun me sun fahimta mutanen unguwarsu sun yi me sun fahimta mutanen garin sun fahimta dan kana son ka ga duk mutanen angonku a gidan aljanna kai kuma kana musu wa'azi ne da Alkur'ani ba surutu ba ba hauragiya ba ba maganan wani ba ba wane ya ce ba wanan da bashi da tushe a cikin addini ba da shi nake magana ba a qala Allahu qala rasulullahi ina fata an fahimta wannan suna tushen addini ke ba suna sources ba suna reference na addini amma wa ma ciwa zalika wasu shayadin amma ka mutum ya koro aya ya ce wane ya ce wane wace kaza kaza waye ne to shi wane ne masa gurbi a cikin hadisin manzon Allah salsala an wane an wane an wane an ibnu abbas ko an wane an wane anna na aisha an wane an wane an anas an wane an wane amma ina yake ya shigo cikin iya isa sittin ko sittin suka ce ko sab'un min al-alf menene Allahu akbar sittin minal arz sittin na wata baitin ba wani baiti ne Allahu akbar inna tuno zan karanta muku shi insha Allah yana magana akan masu hadisai a cikin mutsalon hadis an gane ko yace fawqal alfi qad naqalu yace Abu hurayra Jabirun Anas Siddiqatun wa ibn Abbas kadabun Umar wadannan hadisi su babu da'ifin hadisi babu rauni a cikin in ka ji hadisi daga waɗannan ka karba kai aiki da shi abu huraira jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar abdullahi dan umar kenan to idan ya shigo cikin wannan silsila sai a karba aikin shi amma kana cewa wani wane ya ce wani wane ya ce wani wane ya ce ba san wanan ba <laughs> duniyar musulunci ba ta san shi ba kana bata kanka lokaci ne nemi sahabbai wanda manzon Allah ya tabbatar da imaninsu ya tabbatar da musuluncinsu nemi ƙur'ani wanda Allah ne ya saukar da shi kitabun anzallahu ilayka ya rasulullah mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne mai albarka mai tsarki shine alqur'ani Allah sa sada muna ganewa ubangiji ce allazina yattakiduna alkhasirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke rukon kafirai a matsayin masoya koma bayan muminai Allah ta ayyabta guna inda humul izza sun suna neman girma ne a wajensu fa innal izzata lillahi jami'a girma gabaki da duk na Allah ne walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina walakin al munafiqina la ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah ina fata an fahimta girma gabaki da duk na Allah ne sai dai munafiqai suna ba su sani ba sun dauka akwai ta hanya da ake bi a samu girma a girma na Allah ne girma na Allah ne ɗaukaka ta Allah ce in Allah ya ce kai ne za ka yi kaza za ka yi kaza ba makawa sai ka yi kuma duk mai neman girma baya samun girma kar ka nemi girma manzo Allah ce fa in istata Allah ta kuna ra'isan fa fa'al idan kana da iko kada ka zama shugaban kowa a duniya to ka aikata dan sai an tambaye ka haƙƙin wannan mutum girma aiwa wanne ma bane ka zame kullum mai sunanka a ah, Muhammad sunana ya Kabiru kawai Kabiru sunana a ranka da wata yashar ɗinka wata yar kwalashi yar yar jalabiyar ka eh kana kana tafiya ko ina kawai da kaman kawai da nan kaman kawai su kan baina a adai Allah ya ya amintar da kai tsakanin abokanan gaban ka bai da zaka iya da kai wallahi ya ka minan na dole mutum ya ganka ya daga hannu sai Allah ya kare ka Allah ka samu na ganewa wa innal izzata lillahi jami'a sai Allah ya alaikum bil kitabi واتلوا آيات الله يوعظ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إذا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله سبحانه وتعالى da ya magana a ayar baya yadda fa innal izzata lillahi jami'a laha ga masu neman girma suna iyayya ga ƴan uwansu iyayya na hasada iyayya na mugunta shine wani malami yake cewa kullul adawati qad turjama waddataha illa adawata man adaka bil hasadi abin da ya faɗa kenan dukan wata kiyayya ana sa rai nan gaba za a shirya za a daidaita za a zama abokanai a rinka gaisawa gaisuwa na mutunci sai dai kiyayyar wanda ya kika kan hasada dan me yasa ka fi kaza dan me yasa kai ne ka zama kaza dan me yasa Allah ya mai da kai kaza dan me yasa aka baka kaza dan me yasa yau kake da kaza kake cikin kaza kake juya da kaza da kaza da kaza ina fata an fahimta to wannan har abada ba zai so ka ka baki ne kawai na baki na baki na zuci na zuci ina fata an fahimta illa adawata man adaka bil hasad sai dai kiyayyar wanda yake kan hasada har abada duk abin da ka masa wannan kushe ka zai a gaban idan ka zai gaishe ka ko kai salamu lin rimi rimi lafiya lafiya eh yana bada baya ya ringa sukan ka kenan ina cin dunduniyar ka yana zagin ka yana bata ka yana kushe ka yana giya ma bakar magana inda zai ganka a gaba assalamu alaikum kai dan halal yanzu fa magana ka ai Allah wajen kirki <laughs> haka zai giya maka amma zuciyar da zuwa haka take ba zuciyar ba haka take ba wallahi tallahi haka ne zuciyar ba haka take ba shi ne wani malami ke cewa janibin nasa janiba warba billahi sayyida allibin nasa kai fashi ita tajiduhum a ba abin da ya faɗa kenan ce janibin nasa janiba kai nesa da mutane nesa nesa nesa da mutane kabar mutane da ka gansu ka bar mutane yadda ka gansu ya kai dan uwa warba billahi sayyida ka dada da Allah shine shugaba Allah shine ubangiji na shine ubangijin mu shine mai bani umarni shine mai bani umarni shine mai bani ci da sha da arziki da lafiya da daukaka da duk abin da nake nema kuma Allah shi yake baku ko ba shi bane warba billahi sayyida bin nasa ka jujjuya mutane ka gani kai bace ta duk inda kake so cikin su da wajen su bayan su da kasan su da saman su ka jujjuya su ka gani duk yadda kake so ya ta a ƙari ba. Za ka sami mutane kuna mai ne kawai wannan zai iya haifin ka sanar, wannan ya ƙara ma wannan ya harbe ka wannan ya cije ka wancan ya zage ka wancan ya maka kaza ba haka mutane suke ba idan aka ce mutane hasara ta cika musu zuciya abinda suke ciki kenan Na ka sai ka cin mutane ya sai ce idan an hu fala hu fa khairun min hi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in wa in kallamtahu kamadan yamutu idan wawa ya ma magana idan wawa ya ma magana ko ya tambaye ka wani abu fiyayyar amsa a wajen ka shine kai kai shiru kamanta da shi kamanta da shi shine amsa a wajen shi wawa ke annabi ma san addini bai san abin da yake ba bai san annabi ya faku ba har yanzu bai san annabi ya faku ba kudin shayi yake nema ina fata an fahimta bai san annabi ya faku ba fa khairun min ijabatihi sukutu abin da ya fi alkhairi daga amsar da zaka bashi shine kai shiru kawai fa in kallamtahu idan ka masa magana farrajta anhu yanzu ka faranta masa rai zaka faranta masa ciki ai ne ma na isa ai wani na ce kaza wani ma ya ce kaza ai bi ai kai aba kai waye kuma a cikin kayan miya kuma kai menene <laughs> Allahu akbar Allah ka sa muna ganewa wannan maganar malamai ne ba magana ta bace ana fata an fahimta wani ce kaza ai in ba tsoro ba a ce kaza a ce kaza a da wanda ya san abun da shi ake maganar abun wanda ba shi da abu fa'idu shay ilahi ude. wanda ba shi da abu ai ba zai iya ba da shi ba baka da komai sai surutu sai a shariya? tun asalin ka tun girman ka tun kuruce ka yanzu ka zo ka ce zaka fasara abin da ba zaka iya ba kuma ka zo ka ce kana neman abokin magana da ka samu irin ka ne tsara irin ka wanda shi ma haka ya taso a iskance a sharholiyance a zinatance alwaɗance a shayashayance a zaune gari banzance kai ma sai ka samu irin wannan sa'a yasa yanzu idan mutum ya yi zina ya tuba ko mace ta yi zina ta tuba an hana mumini na kwarai zai ya aure ta Allah ce wa hurrima zalika alal mu'mini wannan ba sa'ar mumini ce. ta tuba in ma samu tubabbe dan uwanta haka idan wani zai yi magana ka samu naka sa'an tsarar ka yayi magana da haka da yakin badar da za a yi yaki musulmai da suka turo bayi kafirai da suka tur kafirai sun suka turo ƴaƴa irin mu sa'o'in mu wanda wani kenan dan gidan wani a garin Makka ka ka zo kai ba a san ka ba dan <laughs> cira ni kawai <laughs> Allah ka sa muna ganewa ararka dan gari haifaffen gari ba ba kauye ba ina fata an fahimta aha da shi ake magana kai magana magana ta gaskiya ta ilimi a jita amma kana magana na hauragiya <laughs> wane ma sun ce zuwa na zuwa na ba Allah ga sai da muna gana ya ku ya ce fa in kallamtahu farajta anu idan kai masa magana sai ka faranta masa rai amma wa in hu idan ka idan kai wafi da shi ka wafi da shi ma'ana ka wafi ka da shi <laughs> kai manta da shi an gane ko kama da ya mutu dan bakin jike ma sai ya mutu dan haushi yayi yayi yayi yayi a kula shi an wato zai kula ka yana baka san man kike ba baka san annabi ba ko ba baka san yadda aka saukar da alqur'ani ba baka san ayoyin qur'ani ma nawa suke ba baka san suran alqur'ani ba baka san ya karatun yake ba baka san Allah da eh. Allah ka gane da mu Allah ka gane da mu idan daga annabi magana ta ce wane ne wane shi ya rike muku ya wani shi ya rike muku ya. tatamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi ita mutane suna buri ina ma da na mutu ko da na mutu wannan tafarki ne wanda ba ni kadai bane zan shiga imamu safi haka ya faɗa Dukkan wani malamin suna haka ake masa buri ina ma da ya mutu in ma malamin suna ya mutu ba tafarkin ba shi kadai bane zai shiga hanya ce ta kowa kowa ma haka ya faɗa walau ista alfan summa alfaini ba'daha fala bid fala budda min yawmin tasiru ila qabri dole wata ran kai ma sai an kai makabatan nan ko kana so ko baka so ko sai kaga mu da wanda baka son ka hadu da su sune nakir munkar da nakir sai ka hadu da su kuma sai sun ba tambaya sai sun ba tambaya ashe tun daga nan gidan duniya ne zaka je ka gyara aikin ka ka san ka tantance ga gidanka ka tantance ga abin da ake yi amma kana yin abu da izgilanci addini ba a yin sa da izgilanci ba a yin sa wajen wani ya ce ba kyau ni sai nayi na ga ya zai yi in ya ga dama ma ya mutu da jin haushi a'a kai abu dan Allah kai abu Allah ya baka ladan dukkan abun da muke lada muke nema a wajen ubangiji duk wa'azin da muke muna faɗakar da ƴan uwanmu ne ba ma wai magana dan wani shi kadai wai ya ji haushi wai ya ji kaza a ka dawo ka duba me Allah yace ce a cikin alqur'ani da qur'ani ake magana me Allah ya ce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai malamai suka ce na ha'u, imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad ibn hanbal mai suka faɗa akan hukunci duka hukunci nan ba abin da suka bari kowanne zai suka yi magana akai yanzu mun yi magana ranar akan sallama yanzu mun yi magana akan shaida wa zai taɓa tsammani akwai shaida a cikin alƙur'ani a kira ka shaida ka bada shaida yanzu dan Allah wani zikiri ne za a manta shi a cikin alƙur'ani ba faɗa ba dan Allah da annabi akwai zikirin da ƙur'ani zai manta shi bai faɗa ba shaida ma Allah ya gaya kada ka canja magana ka zo kai shaida ko akan babanka da mamanka ne ka bada shaida kikkiawa ko akan yayanka da ƙaninka ne ko akan ƴan uwanka ne ko akan kowanka ne ka bada shaida dan Allah Allah ce idan aka neme ka kuma kada ka yadda ka buya idan Allah yanzu akwai abu wanda zai zama ibada a lahira za a same shi kuma Qur'ani kawai sai ya manta da shi bai kawo ba akwai wannan abun Allah ka sa da muna gane Allah ka sa muna gane ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a insha Allah wa qad nuzila gobe da yardar Allah sai mu tashi kan wannan aya insha Allah alhamdulillah ala zalik na'am inda akwai tambaya sai a na'am jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muka daidai ubangiji Allah ka bamu dadansa kuskure da muka yi ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما لدى مكسابا mu yi malam addu'a Allah ka jiƙan malam da rahama Allah ka jiƙan dukkan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا ارحم الراحمين jama'a makanta idza ja kafa daidai kamar da muka saba masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya Allah ka tsare kasuwannin ya Allah yan kasuwan Allah ka ba riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu Allah ka kai su lafiya ka damar da su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya marasa lafiya ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya ka ba su lafiya akwai sai uwa da su kwanci kan garin asibiti har yanzu Allah ka bata lafiya ga baki ɗayan mu Allah ka ƙara mana lafiya da dukkan majinyata akwai sai uwa ita ma tana gida a halin yanzu ba lafiya ita ma Allah ka ƙara mata lafiya da dukkan marasa lafiya mu ya Allah akwai ina suke ubangiji Allah ka ba mu lafiya bukatun mu suna da yawa Allah ka fi mu sanin bukatun mu dan rahmar ka Allah ka biya mana ya Allah shugabannin mu Allah ka ƙara musu tausayin talakawa muna yin addu'a ta musamman ga mai martaba Shehun Borno Allah ka ƙara mata lafiya ka daidaita mana su ya Allah da shugabannin mu gabaki daya akan sunnar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanta idza ja kafa dai daya yadda muke taruwa annan Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdaus bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا في الدارين يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا من شر الأعداء وكيد الكائدين ومكر الماكرين ونفاق المنافقين وحسد الحاسدين وبغض الباغضين وخدع الخادعين ودعن الطاعنين من الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع المجيب الدعوات وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم وغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم اللهم وفقنا بليلة القدر يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين